karo na biyu kenan wanda hadakar sojojin ƙasar burkina faso mali da kuma gini wato za su yi aiki da ƙasar ta nijar kamar yadda dai kuka sani ko kuma za a iya cewa tun farkon kifar da gwamnatin muhammad bazum wato ƙasar mali burkina faso suna ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fara goya ma sojojin ƙasar nijar baya da kuma wato nuna masa ƙauna a daidai gabar da suke ganin cewa wato nijar din ta kamo gabar samun yancin kanta tun dai a wancan lokaci ne aka fara raɗe raɗin cewa wato burkina faso da mali za su haɗa ƙarfi da ƙarfi domin dai wato tunkara ƙungiyar ecos a daidai gabar da kungiyar ECOWAS ta dinga yi ma kasar ta Nijar da kuma sojojin Nijar din barazana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. mu da raga sannan da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka. Yau bidiyon namu zai tattauna ne dangane da wani haɗin gwiwa da aka yi tsakanin rundunar sojin kasar Burkina Faso wato da kuma wato sojojin Nijar wanda suka kifar da gwamnatin Muhammadu basum kuma tuni dai kamar yadda kuke gani waɗannan su ne sojojin kasar Burkina Faso a tuni ma tawagar ta sojojin kuma ta fara dira kasar Nijar. Ana dai ganin wannan haɗaka ce za a yi domin yaƙi da masu tayar da kayar baya domin kuwa za a iya cewa yankuna da dama na fama da irin waɗannan matsaloli irin su yankunan difa da kuma wasu wurare a da ake tsammanin cewa bakin bodoji da kuma iyakokin ƙasar Nijar da Burkina Faso da Mali wanda ake ganin cewa akwai irin wannan matsaloli a wuraren to kuma dai za a iya cewa wannan haɗin gwiwa yana da alaƙa da wato kifar da gwamnatin bazum da aka yi da kuma yadda ƙasashen duniya a suke yi ma wato Nijar din barazana kamar ƙasar Faransa da kuma ita ƙungiyar ECOWAS. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da haka idan yanzu ku fara zai ta muku dauri ku danna alama subscribe ku danna alama karara wato in dai ba ku manta ba mun kawo muku rahoto don gane da wato tun farkon kifar da gwamnatin bazum a da yadda wato aka dinga samun taimakon juna tsakanin burkina faso mali da kuma wato ita kasar ta nijar da kuma kasar gini to yanzu haka dai waɗannan sojojin wato burkina faso ne a ma sun fara sauka a birnin niamey da kuma wasu yankuna ma'ana na kasar ta nijar an dai wannan haɗin gwiwa ne domin domin kawo ƙarshen wasu matsaloli a ah, da suke addaba musamman ma batun yi wa sojoji kwantan bauna wanda za a iya cewa kusan sau uku kenan ana yi ma sojojin Nijar din kwantan bauna ah, a wasu yankuna da ke wato ƙasar ta Nijar. To wannan dai haɗin gwiwa za a iya cewa wani abu ne wanda zai kawo a ah, taimakon juna tsakanin Nijar ɗin da kuma ita Burkina Faso wanda kuma ake ganin akwai a amana ko kuma a ce a goyon baya dai na musamman da ita Nijar din ta samu daga ɓangaren wato a a kasar wato ta burkina faso to wannan shine za a iya cewa kuma karan farko ne da dai aka kulla wannan yarjejeniya a tsakanin sojojin burkina faso din da na niger din inda ba kuma ta ba shugaba tani wanda ya gudanar da taron ralin sa wato a gaban al'umma wannan farko da ya fito ya nuna kansa a matsayin shugaban da wato sojoji suka nada a karkashin wato jagorancin dukkan su kan sojojin yanzu haka dai firaministan kasar ta niger wato ya tabbatar da cewa sun cika dukkan umarnin da wato ecos wato wato ta ba su na cewa a bai kamata ba yanzu haka a ci gaba da kakaba ma kasar ta Nijar wato takunkumi ganin cewa kuwa yanzu haka manya-manyan malamai mako a Najeriya suna ci gaba da bayani don gane da hana zuwa magunguna da sauran abubuwa kasancewa kasar Nijar din na da wato a hanyar samun magunguna ko kuma a ce tana samun irin wannan tallafi ne daga kasashen waje wanda akan taimaka ma marasa lafiya da yara kuma kusan an da ƙasar Nijar wato bangaren irin wannan taimako kyauta tun dai al'ummar Nijar din za a iya cewa ke ci gaba da wato nuna wato goyon bayan su ga kuma sojojin da kuma yadda aka ga wato 'yan Nijar na nuna wato zaman a wato dirshan ma'ana zaman dirshan